ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hira da wakilinmu a Kano Mahmud Kwari ya da Hajiya Maruka Abubakar Abba darakta a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi da ke Kano game da ƙoƙarin da suke yi na inganta karatu a labirari ko ɗakunan karatu musamman ma dai a makarantun sakandare shirin namu na wannan mako zai ɗora inda mahmud kwari ya tambaye ta rawar da tsarin nan na e-labirari ke taka wajen inganta karatu a tsakanin ɗalibai to alhamdulillahi kamar mu da muke ma'aikata na ɗakunan karatu a gaskiya zuwan intanet ya rage yara zuwa su yi amfani da littattafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna yi muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma yazo so da yaran sun gane amfanin intanet din da sauƙaƙin karatu da suke da shi da sauƙaƙawa wannan ya taimaka wurin yara sun ƙara fahimtar amfani da intanet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yadda za ka yanzu sai ka haƙura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu nan ke gaya maka musa a muna da intanet muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna, yin su cbt test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da ake cewa kamar opac idan kana da littafi a library za ka iya dura shi akan kwamfuta ko da da intanet ko babu intanet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfanin littafin namu shine yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiyewa yara idan da akwai muna da intanet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajiye yara to tun da duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi da haka amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin nan shine makasudin ilimi. amma kenan eh, ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wanda aka saba na gargajiya kenan tunda kamar hankalinku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin intanet a gaskiya muna da su mu labirarin na namu littattafanmu na gargajiya suna nan to ai ko littattafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma intanet to idan baka da su isassu a labiri yanzu alal misali kan littafi kamar kofi goma yaran mu da muke wannan kwas sun fi mutum dubu a kwas daya to idan kana da shi a um, intanet kana da shi ko offline ka soke shi duka kwamfuta ɗinka da suke labirarin nan yaro in ya zo zai yi amfani da shi idan ma yaro bai amfani da kwamfuta zai amfani da wayas wani yaron yana da wayas babbar waya zai iya shiga ya amfani da littafin to wannan ya sauƙaƙe mana wurin amfani da littafin To amma eh, yaya za ce ya yi daɗa haɓaka watakila a ƙidu ko kuma son yara su yi karatu ya cusa wannan son karance-karance a zukatan ɗalibai ko kuma to da ke duk gabarin an dauke generality gaskiya akwai matsalar yanayin karatu amma wannan kuma intanet din wani yaron allah allah yake zo ya ganshi akan kwamfuta shi kuma yana da wani bangaren shi mana da nasu taimakon amma kuma dai yadda za a yadda kafce dai gaskiya karatu yanzu ya raunana wallahi karatu ya raunana karance karance da son karatu in ka ga yaron ma akan intanet din to abin da ya shafe shi ne muhimmi tunda mu bamu bari su rinka shiga suna kallon films ko suna shiga YouTube duk mun datse wannan a library din mu mm. da a ce mun bari kan ba ma mu samu gurin zama ba amma da ke bangaren karatu kai muka dauki abun in ka gansu ma dai sun zo ne ko kuma project din su ya kawo su ko karatun su ko jarabawa ta tun kudo su ko malamai sun ba su assignment amma dai reading culture in totality gaskiya gaba daya ta sauka sai dai amma muna fatan da taimakon Allah da taimakon gwamnati da taimakon iyaye da taimakon malamai da mu da Allah ya dora wannan nauyi Allah ya sa a gyara wannan tsarin. To amma yaya kike ganin za a tun kin ce misali intanet ta zo, mm. e-library da kuma ya zo ya zauna da ram. Mm. Gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan. Ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da na wannan na intanet nan ya tafi. To, ni dai kamar a nawa ganin a nawa shawarar kullum ina faɗa idan da malamai za su gane kowane malami a ce shi kansa da kansa ya zo ɗakin karatun nan ya ga me yake da shi a ɓangaren koyawarsa a majallu me yake da su ya tabbatar yana da sunayen littafan nan yana da sunayen majallun nan da yake da su wanda suka dace da tsarin koyarwarsa idan ya koma ya bawa yara aiki su zo su shigo labirarin nan mu kuma da muke ciki mu koya musu yadda za su nemo littafan nan su koyi aiki na idan yaro ya koyi abin nan sau ɗaya ya ga ya ji daɗinsa gobe ya je ya ji daɗi ya yi abin da malami ya duba masa ya yi makin ya ci kamar yadda mu aka yi mana ada. zai taimaka wurin taimakawa yaran to amma su kansu malaman ma wasu daga ciki wani ma zai ci da kai ya shekara biyar bai taɓa shiga ɗakin karatu ba wanda ba daidai ba ne kana malami in baka zo kayi bincike ba ta ina za ka gano to ko a intanet ɗin ma kai binciken ma mun ji a intanet ɗin ai dai ka taimaka ko to ka zo dai ka tabbatar ka yi bincike ka ɗora yaro akan bigiran da ya samu ai ba abin da ya ƙara cutar mu illa wannan labirari awon da kuma koya wa yaro ɗabi'ar karatu tun yana ƙaraminsa yaro ko yau yake yaro yake rarrafe in ya ga littafi iyaye su bashi ya taɓa littafi ya san cewa littafin yana da amfani a koya masa rike biro a koya masa karanta gwalangwalantu akan takarda ya gama wannan ya wuce ya zo naziri ya koya kullum yaro ka dora shi akan abin da ya kamata ka tura masa qur'ani ka dora masa kan hadisi ka dora masa kan littafin da muke na boko zai taimaka wa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata to masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mahmud ibrahim kwari da bakuwar tasa sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolly leather gresham naku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rai rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa